hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai shida tara ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na albarkawa da albarkawa da albarkawa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 na jihudi da inkani da kafirci da shirka cikin al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ba su yi hauza walakun dallon hakika tsarin awali mafi yawan mutanen farko wato jama'ar da aka aiko ma annabawa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam to mafi yawan su bata suka yi ba shirya ba ƙarya suka bi ba gaskiya ba shirka suka yi ba tauhidi ba ba jama'anka kawai suka yi wannan ta'addancin da lalata ba kamar wannan ana lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa mafi yawan al'umman da suka gabata suna kan bata ba su shiryu ba sai ‘yan kaɗan kwarai-kwarai daga cikinsu ba mutanen kawai suka soma wannan lalata ba in ka duba wani hadisi da imamun bukhari ya ruwaito Allah ta'ala ya ji kansa cikin kitabu imamu muslim ma cikin kitabu imani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa quridan alaihi al-umam fara annabiyya wa ma'ahu rahab wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulani wan nabiyya wa laysa a ahad ke an bijiro min an nuna min al'umman annaba wanda suka gabace ni da annabin na ga wani mutum abuwan wani annabi cikin annabawan Allah alaihi musallatu wassalam da ‘yan jama'a tsararru su kawai suka yadda da shi sauran duk ba su yadda ba sai aka nuna min wani annabin cikin annabawa mutum biyu kawai suka yi imani da shi har ya gama wa'azi ya koma ga Allah aka nuna min wani annabi daga cikin annabawa ya yi wa'azin har ya koma ga Allah bai sami wanda ya yi imani da shi ba shi kadai ya tashi ba kowa Allahu akbar ashe daga nan za mu gane malami da malamai wa'azi malami mai tarawa, uba mai tarbiya ya yi abin da duk zai iya iya iyawansa shari'ar ɗaliban da wanda yake kiran da 'ya'yan nasa a hannun Allah ne ya roƙi Allah dacewa ya shiryar masu da su lasta alaihim bi musaitir wa ma ala rasuli illa albalagul mubin kai ka gama Allah kuma ba zai toza ka ba Allah ka amince mana ka tabbatar da mu akan dare ka shirya da zuriyar mu da dukkan sauran musulmi na'am ولقد أرسلنا فيهم منذرين waɗannan mutane mafi yawansu da suke kafici a ta manzan da ya tashi daga shi sai shi ba wanda ya imani da shi ba fa an sake su sakawawai ba ne kada an sanna fihim munzirina hakika waɗancan al'umma da muke magana mun aika musu da manzanni daban-daban daban-daban masu gargaɗi suna masu gargaɗi akan kasti bata kasti shirka kasti kafirci suna tsoratar da su azabar Allah da haramcin gidan aljanna idan sun yi abin da ba Allah ya ce ba haka Allah ya ta aiko su ɗaya bayan ɗaya da musulan mubashirina wa munzirina manzanni masu gargadi za a shiga wuta in ba ji ba masu bishara akwai aljanna duk wanda ya yi imani da aiki na gari amma tare da haka wannan bai amfani mafi yawan al'umma ba suka kauce suka karkace suka ji son zuciya suka bauta ma wani ba Allah ba wani sha'awar zuciyarsa ta ja mashi wani son zuciyarsa ta ja masa wani son kuɗi ya ja masa wani son mulki ya ja masa wani kuma 'ya'yansa suke hallakar da shi ya Allah ka ba mu zama. na'am فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ya يا رسولنا صلى الله عليه وسلم يا أيها المؤمن انظر وتأمل ببصرك وبصيرتك iso ka ci ka duba tsab isoshin da muke baka da wanda za mu baka ka yi amfani da basiranka ka yi amfani da kwalkwalwanka ka yi nazari ka tsokaci kaifa kana akibatul munzari yaya karke mafi muni na waɗanda ake gargaɗin su aka nuna masa narkon azaba in ba su bi abin da Allah ya ce ba amma kai kullun kashi suka bi son zuciyarsu don neman dukiya ko neman mulki ko neman suna ko kuma don wani abu wanda yake na son zuciyarsu da take sha'awa sai sun biya mata an gargaɗe su ba su ji tsoron Allah ba sakamakon Allah bai musu kyau ba shi yasa Allah yake haifa kaifa yayi amfani da kaifiya kaifiya ta kaifiyati aqibatihim Salon yadda Allah ya halaka su Salon yadda Allah ya rusa su Salon yadda Allah yayi maganin su ya lallasa su shi yasa kowace al'umma da irin salon azabar da Allah yake mata gwargwadon yadda ta saba masa تبي صار زوجي آية مراحل وآية وتعبوك تعالى كاشوا كل احنا بذنب ومنهم من كان عليه حاسبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فتن وبلايا ومصائب مختلفة Allah ya duka arnan da suka yi gore suka ƙi bin shiryan manzanni babu wanda ɗaya bayan ɗaya ba mu kama shi da zunubin sun masa azaba ba wa minhum man arsalna alaihi hasiba akwai wanda muka aiko mashi da goguwa rihun sarsari atiya goguwa mai tsananin ƙara sannan ga tsananin sanyi ta bi ta kansu ta mauke فترى القوم فيها ترى كأنهم أعجاز نخل خاوية هل ترى البقية إن ولا ترى روح أكثر كهرب abin da kuma aka shafe kasa da shi irin su karuna sai al'amman ba dai da inda man annin sa yake sai ta'addanci fa baga alaihi alaihi وآتيناه إن مفاتحه لتنوء بالإثبات أولي القوة فقال له موسى لا تفرح إن الله لا يكافر أحد واتج فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأتم كما أحسن الله إليها ولا تهن فاستبق لأرض إنه لا يحب المفلس له إنما أوتيته على علم عندي أما كان هكذا قسمنا به وبداره الأرض da shi da duki yadda yake cewa ta sace Allah ya ce muka kama shi muka shafe ƙasa da shi ana gani cikin mala'u Allah ya ce ƙasa kama shi ƙasa ta bude yana shiga yana shiga kamar yadda yake haka rami a dasa dawa shi ba da shi bane nutse ne ke eh, nutse ne shi a hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa huwa yuzalzilu fil ardi ila yawmil qiyamah yana nan yana zullo ya sama ya kasa ƙarƙashin ƙasa ana azabtar da shi har sai an tashi kiyama shi ban kafin kenan subhanallah malam kafi sakamakon kafici sannan wa minhum man kana akwai wanda muka dakala shi a teku wane ne wannan fir'aun fa akhadnahu wa junuduhu wa junuduhu fa nabaznahum bil ne wa huwa mulim yani atin bima yulamu alayhi saboda ya yi abin da ake zargi me ya yi ya ce ana rabu kuma al'ala ya ce ma alimti ma lakum min ilahin gari ya ce wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tusirun Allah ce da shi da rundunar nashi gaba ɗaya muka kama muka dakala a ruwa muka nutsar ya habu habu sannan ya ce amintu billazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina Allah ka kyale ni in fita na yi imani da abin da bani Isra'ila suka yi imani da shi ni ma yanzu musulmi ne Allah ya ce al'ana wa kad asaita ƙarya ƙarya bayan ka gama saban ka gama kirari ka gama girman kan ka gama taka matsayin da ba mai ita sai na Allah kai da awa a'a yau kan za kashe ka shine annabi ya sallallahu alaihi wa sallam inna Allah ya qabalu taubata abdin malam ya gazza'u Allah na an san tuban bawa matukan da bai kai ga zargama ba in aka kai matsayin walta fatis saku bisaqi ila rabbika yawma idhnil masaqa a ko ka tuba Allah baya haka tuba mana ai lahira zaka lahira zaka tuba me amfani tubanka ka tuba an gane ko ko mu tuba tun yanzu da karfin mu da kwanciyar mu da lafiyar mu ba sai mun gaza ba za mu iya banna ba mu ce mun tuba Allah baya an san irin wannan tuba na gajiyayyen da ya gaja ya gaza Allah ya kare mu saboda haka Allah ya ce ku duba ku ga yanda muka yi azaba ga waɗannan mutane mabambanta idan ka lura da kaifiyar da aka yi da muka mai bayani a takaice ya ishe ka tahziran wa tahdidan da Allah tukazziba bi ayati Allah subhanahu wa ta'ala wallahi gargadi da tsawa da jan kunne ka dau izina a waɗannan abubuwa ka daina saba ma Allah subhanahu wata'ala na'am إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين وأن الله يباس كاريا يباس صاروخ su ne bayinsa wanda ya tsarkake masu tsaba tauhidi ai allazina akhlasul ibadata lillahi subhanahu wa ta'ala wa akhlasahum azza wa jalla li nafsihi wasafahu ya sun tsarkake ibadarsu ba su bauta ma kowa ba sai Allah ba su haɗa Allah da kowa ba wajen bauta Allah subhanahu wata'ala sai ya tsarkake su ya tsarkake zukatansu ya tsarkake niyyarsu ya tsarkake ayyukansu ya tsarkake halayensu ya tsarkake komi nasu suna yi dan Allah dan neman sakamakon Allah alahumul aqibatul husna sai Allah ya masa alkawalin karke mafi kyawu gidan aljanna wanda muka ba da sufan ta baya a zai ba mutu toshin annabawa da mamu yana so yana tafsili eh, a aiki ku ganin da ala yake aikin shi ya mauje anna ya tsirar da muminai sai so ma da kisan annabi nuhu alaihi salam manzo na farko a doron kasa kafin shi ba a taba bauta ma wani ba sai Allah to amma sai aka samu wasu bayin Allah su biyar suka shahara wajen ibada ga Allah da falaha da kyautatawa bayan sun mutu ana girmama su daga baya 'ya'ya suka koma ke su daga baya jikoki suka koma ziyartar kabari ana neman tabarruki daga baya tattaba kunne suka gina gunkunan aka shiga bauta musu قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسعا سوني سوبيا أسألنكم wallahi bayan Allah ne kaga daga bautan kacci aka soma har gobe kuma ana bauta ma لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين النبي نوح يا ذو يا وأزي يا يغرغدي يا يد صلون وأزي يكي أكي يا ليلا ونهارا سرا وجهرا sai tsaye da jama'a dandali da kai kadai a keɓe ka a maka wa'azi annabi nuhu sai da ya shekara dubu ba hamsin dari tara da hamsin amma sai ka ake karawa Allah ya ce to annabi nuhu ya gaji na nada nuhu annabi nuhu ya kira mu ya roƙe mu mu hallaka annan zamaninsa ya huta da su, da bala'insu da abubuwa waɗanda suke ba daidai ba annabi nuhu ya kwabbace yana ta du'a'i ya Allah kai mun maganin waɗannan bayi annima galubun an tasa sun fi ƙarfi na ya Allah ba su fi ƙarfin ka ba sun jaye ne ya Allah antal aziz al Allah kai mun maganin su ka ni gudunmuwa ka kawo ɗauki ka kawo tsauni ka kawo taimako akan waɗannan annan auta ya ce sun yi bi masu Allah ka taimake ni ka ban gudunmuwa ƙaryata ni muzanta ni ba abin da bayin nan ba su ba kuma cikin su kuma kutunkun ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayara innaka in tazarhum yudillu iradak wala ya yalidu illa fajiran kafara ya Allah ina roƙonka ka taimake ni doron ƙasan nan kada ka bar wani anne mai motsi wallahi Allah in ka basu cikin ilimin ka ka sani ka sanar da ni ba za su haifi mumini ba sai dai su haifi tsabagen kafirai masu taurin kai mene amfanin su subhanahu wataala ce fala ni'mal mujibun sai muka amsa masa kai madalla da masu ansawan Allah kenan jalla jalaluhu amma yujibul mustafa idza da'a wa man yakshuhu Allah wa ya isa ya ansa roƙon mai neman bukata lokacin da ya roƙa innahu Allah innahu Allah idan fatawakkal ala al alladhi la yamut ya sa Allah subhanahu wata'ala ya yi mana wani bayani ya faɗakar da mu mu kama Allah mun kama gaskiya fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allahu akbar aya ce ajiba ana cewa asalin saukanta sahabbai suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallah a ƙaribin rabbuna falinadiyahu an ba'idin falinadiya ubangijin mu kusa da mu yake magana da shi mu faɗi bukatunmu ko nesa ne mu kwalla masa kira duk malamai suna cewa cikin alkur'ani in an an tambayi annabi game da wani hukunci Allah yakan ce kul kul kul kul yasalunaka ma za yanfiqun qul al'af yasalunaka anil yatama qul islahu lahum khair يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما هكذا قل قل قل قل عمن الدعاء بين الأب وربه باب واتقى شرار عبادي حيث مرقع كان شهود ألا يسأل jikin hana bai san ya mai hada ne san kusa zan ne wajen jaji ina an san da kare ya wai a san a kuma da da shi ba da da da duniya aka halatta gaba daya to fara shi ne har ya lanta khasar wannan abu da kuma dukkan wanda ya yi imani da shi kare abin mahabbatan damuwa da kudin cin mafi jama jama da na nika da ta a abu na farko na haɗa da ya إلى القرآن وآمن وآمن معه إلا قليل في معه إلا قليل أي كفى فلو كما يسلم وفي عمل جلال إلى الدرجة وما فرق العسل كامور إلا قليل إن أنجاني سوء إلى النسرة ودوني أنا أتوني وقلت shiga malaka karshen da kamala ta ya an ka shiga kan ha zuri wala kun kana a wannan ya ya ko da bi wani da ba rake ba da ya ya me yasa aka kira wannan matsayin alkarbul azim saboda ai duk wanda ya fada ruwa daga ruwa zai ci shi cikin damuwa mafi tsanani domin ya tamanna hayata ko ba haka bane yana fatan rayuwa kuma yukabidul mauta yana maya da mutuwa saboda haka sai inda ƙarfin shi ya tsare damuwan nan da yake ciki da ƙoƙarin neman tsira in mumini mai shi yasa aka ce mashi shahid yi shahada yi shahada kamar wanda yake gobara take cin shi ne a abin da zai yi sai yayi dan ya fita sawa'an gobara ta gida ne a mota ce ta kama Za ka ga suna ta ƙoƙarin fasa gilas amma in sha'a in Allah ya so sai su fito in bai so ba suna ji suna gani mutane na gani shi suna muhawala har su gajiya har gajiya shi yasa aka ce su shuhada saboda matsayin da suke malam akwai zafi akwai hadari akwai tsanani akwai damuwa ta yadda yadda mai zato yake tsammani ya Allah ka kare mu Allah ka tsare mu Allah ka ka jarabe mu da fitina kan kan ta balanta manyanta aka ce mene وجعلنا ذريته هم الباقين وكاتم مطلقا كان عند آية idan baka zama na kwarai ba na rantsa da Allah ba zai tsina na maka komai ba saboda haka ka daina takama babanka shehi ne ka daina takama mutane na ce ma babanka waliyi wallahi ko annabi ne mahaifinka manzo idan kai kafirci ka tsula tsiya Allah sai ya kona ka ba ka da dangantaka mai kyau tsakaninka da ka illa bil imani wa taqwa akwai ɗan cikin annabi Nuhu ya yi ya yi wa'azi ya musulunta ya ƙi musulunta bal ma sai ya zan cikin takadarin kafirai ya yi ya yi ya shiryar da shi shirya ta dadara kuma lokacin da tsufa na ya zo ruwa sama ruwa ƙasa, fafa ta hana abuwa ba sama ibi ma'in mun hamir mafajiyar na al'arun da ƙuyu na falta kalmaru ala al'urin karfiyar ya yi ya yi hau jirgin nan ya bu nan yankan ma'ana ya bu nan yankan ma'ana ya bu nan yankan ma'ana malar ruwa na sama shi yana sa'awi ila jabali ya asimi ni min maa ni dai ba baka kyale ni ba zan hau falanki ba in wannan ruwan ya ci karfin falanki zan hau tsoron ruwan dutse ne shine zai kare ni barin halaka da nutsewa annabi nuhu yana cewa illa asimal yawma illa ma rahima waye isa ya tsira a yau in ba wanda ya hau jirgin wannan Allah ya rahamshe shi ya jin kanshi ya ba shi kariya ba a haka ake daga daga daga fahada bainakum al-mawji wa kana min al-mudrakin can da wani goguwar ruwa ta taso sai aka nutsar da shi da dukan gaba ɗaya daga cikin waɗanda aka dakala aka hallaka ya amfani shi a yi ba shi ka da abubuwa suka kwanye annabi ne ya ba ba bai kana shi kan shi da abin da ya haifa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka haqq Allah kai mun alkawalin cewa za ka tsashe da ahalina ana yana ce ahalina kuma na san alkawalinka gaskiya ne ina ɗana wa an ta haƙamul haƙini. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru fare. Ɗan ka ba shi cikin ahalinka ina nufi masu imani shi ya sa wani hadisi yake cewa ali muhammadin kullu mu'minin eh, iyalan muhammadu iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jin masu imani Izan laysa min ahlika ba wai ba shi ne na haihuwa na jini ba a laysa min ahlihi ahlil imani innahu amalun ghayru ya yayi aiki na ya yayi aiki na shirka ba shi tare da kai saboda haka ba za ku taɓa haɗuwa ba ko a gidan aljanna sai sa Allah subhanahu wataala ya dakala shi wahala bainahum al a akana min al-mughraqina kaga wannan dan na na ciki kenan saboda haka ka daina alfahari gidanku gidan waliyai ne gidanku gidan sharifai ne kun sharifan anta kun waliyan anta ليس الفتى من يقول Kana abi? إن alfata man يقول ha ana ba kace babana wane ne babana kaza ne babana danginmu kaza ne iyayenmu kaza ne kai wane ne inda ana alfahari a za ka yi alfahari da ibajinka ne mai ka yi mai ka aikata ba ka rinka alfahari bil aba'i wal ajdadi ba haka nan mata wata shiri mata da ke zan kai kololuwa a imani ba za fari saboda kiyama yawa alqur'ani ya nuna mana matan wace matan annabi nuhu da matan annabi lutu da raballahu masalan liman lillazina kafaru كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا ماذا؟ صالحين فخانتاهما بعد ذلك فلم يبني عنهما من الله شيئا فقيل دخل النار ما الداخل Allah ya sake ba mu kyakkyawan misali na karka tsaya kana dogaro da wani yau malayin fa'umalin wala banuna ne illa man يوم يسر abihi من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ izin sha'ani yugune Allah ya ce ga kyakkyawan misali ku zo ku saurara ga waɗanda suka kafita matar annabi Nuhu ta yi kafici matar annabi Lutu ta yi kafici kuma suna ƙarƙashin bayin misalihai guda biyu nabiyullahi wa rasulillahi Nuh nabiyullahi wa ta tahta abdaini min ibadina salihain akhanatahuma sai suka ha'ince su suka yodare su ba na dan Allah ya kan tsar gidan annabawa ta kali Zaman da annabi, wanda ya fi da nasa a cikin amalin da mara da lashe ka da kumfate ka da tanɗe ka da tsotse maka jini yana doro yana hungi kuma duk wuyan nan ya yi kima-kima ka ya baka ɗan ƙurumiya ya ce jinsa ya ɗan jinin ka ya ya yanka ya cinye rayuwa ka kore ya jin gudi ta ƙi da shi ka sani ga ta tara a zani ya ka kwashi bayan wasu ka sani ba Allah ya sawake Allah ganar da bawa dan zurriyatahu humul baqina muka mai da zuriyar ta ƴaƴansa wanda suka biyo bayansa su ne wanzazzu a rayuwa shi yasa ake ce ma annabi nuhu adamu sani saboda baya ga annabi nuhu babu wani wanda yake a duniya sai wanda ya hau jirginsa sa haka muka zama ƴaƴan wane annabi nuhu alaihi salam kamar yadda samura ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yana da manyan ƴaƴa kamar haka akwai sam shine abul arab akwai ham shine abul habash akwai yafit shine abu rum wannan hadisi ne wanda imamu ahmad ya rawaito imamu tirmidhi ma ya rawaito cikin kitabu tafsir na'am wa barakna alaihi وتركنا نعم نعم وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه sannan muka wanzar da yabo Nagari. gari da ambato na majalla ga annabi nuhu fil akhirin ga jama'an da suke zuwa bayan sana annabawa da umar na annabawan a tashin alkiyama duk mumini a kowane addini in dai mumini ne tun daga kan annabi nuhu annabawan da suka zo manzannin da suka zo babu wata al'umma face tana yabo da annabi nuhu alaihi salam mai ya kai shiga haka tsara tauhidi biyayya ga Allah isbati da tasbiti da tsayawa tsayin daka akan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan kai ma ka tsaya ka dage ka yi abin da Allah ya ce Allah sai ya wanzar da ambatanka zuriyata man hamalna a nuh innahu kana abdi shakura ba Allah ya gaishe mace cikin suratul isra yayi ambata ce zuriya ce wanda muka dauke ta a jirgin annabi nuhu kamar an ce wane ne annabi nuhu ya rabbal alamin sai faɗe shi da title mai kyau da ambato nagari innahu kana abdan shakura in ba ku san annabi nuhu ba bawan Allah kaga kalman bawan Allah iyakan yabo kenan iyakan yabo kenan azamu sana'i sannan aka ce mashi mene shakura mai yawan godiya ga Allah domin godiya ga Allah shukun kenan ba hamdu ba ma'anansa a sam'u wa ya shukun laha sami wa ta'aki sai aka ce innahu kana abda shakura shi sai hada biyun aka hada mashi kayi manya-manya guda biyu muhimmai na'am Salamun على نوح في alami. Salamun amincin Allah ya tabbata ala nuhin ga annabin Allah Nuhu alaihi salam saboda kyakkyawan ambato da yake da shi da kyakkyawan yabo da Allah ya yi masa kuma Allah ya sa masa lisanin silikin ya kubutar da shi barin shan mata da da mai da mama kuma da ne da lagu da shi ba da kuma da gani da ai kuma da da ma da Allah ya ce da girman mu mu كذلك من يد مكرم النبي نوح الفرما muka shi barin makiya muka ba shi nasara muka dawwamar da ambatansa to haka nan najinin muhsinina muke sakamako ga masu kyautata imani ga masu kyautata aiki ga masu kyautata alaƙa tsakaninsu da mahalicci da tsakaninsu da bayi Allah bai bushe ba ba zai bushe ba yana wannan al'amari da sauran waɗanda suka biyo baya matukan sun a kan abin da Allah ya ce na'am Inna min ibadin al-mu'minin hu, ta'alil ne wannan lallai shi annabi nuhu alaihi salam min ibadin al-mu'minin Allah yana cikin bayinmu mu'minai na gargaru waɗanda suka miƙa wuya ga dokokinmu suke nisantar saba mana na'am ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين sannan muka hallaka sauran al'umman da ba su imani da annabi Nuhu ba da suka yi adawa da annabi gaba daya inda ke kwanta da na boka da kamar yadda ka kana amin ko kuma su amlowa shi a cikin dukkan ana da ran liman kana kofiyo yana sai ba tsoron ya hana ku ba ita ba amma halakin da aka kashe ta da kuka da yake shi tsaro daga Allah ne Allah ya tsashe da ita eh kuma ya ba ta bismillah mujamaiha wa musaha shine ki shine giyan da za a sa haruba da gudu kuma shi ne banki sunan Allah wasa ne mala? kullu amin zibali la yudawtihi bi bismillah fa huwa aftar جاء ربه الذي كريم جاء ne Allah ya sani Allah ya a rabbahu salimin saboda haka baka cin nasara baka samun ɗaukaka baka samun rahama magobi kiyama matukan zuciyarka ba ta san salim ta fitar da komi ta fitar da kowa ta yi saki uku barin komi in ba Allah subhanahu wata'ala ba abin da ya saba ma Allah baka ba shi abin da Allah yake so shi ke cike da zuciyanka tana son ka aika shi annabi a Ibrahim a fi a mafakin kimi babansa maduhu ne a wajen banu ne azara annabi ibrahim an haife shi kullu mauludin yuladu ala alfitra wa abawahu yahawidanihi au yunassiranihi aw yumajjisanihi wannan ta ga rafi kokari su shi mai bautan wuki to amma da yake shirya na Allah ne sai Allah ya tashe shi a titratihi allati halaqa halaqahu alaiha yanzu ya ga ana ta bautan gunki ana ta bautan gunki gida da waje ko ina kowa da Allah shi iz qala li abihi sai soma daga gida bahaushe yana cewa doka daga ina take somawa daga gida wa anzam ashiratakal aqrabina aka aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai wa'azi ga dangin ka na kuka kafin na nesa sai je gun babansa wa qaumihi da jama'arsa yace ma za ta abudun bi kulli saraha bi kulli saraha ma za ta abudun baba jama'a da kuke bata ma wannan ku bauta ma to sai ne daga wannan tambayar fa ba wai bai san abin da ake bauta ba tawbihi ne yake musu da inkari da hakku ku ya bauta ma ko kice to mu je ayat Allah دون الله تريدون iskan آلهة allolin ƙarya kuka tsada kazib dun Allah ku bar bauta ma Allah kuna bauta ma buɗi Allahn ƙarya ikin da buɗi ya dasa sanda ya sare ya sassaka shi fa za ku tsuguna kuna mishi sujjada wannan sai tuna mun wata mata da ba zan faɗi sunan ta ba a farkon musulunci dan ba da kisan in ba da aiki a farkon musulunci ko ya kamata a yi ta karatu a yi ta karatu ba test ba jarabawa a soya dai ya ce a rinka yi ana tsokana a farkon musulunci akwai wata baiwa Allah kyakkyawa mijinta ya masu sai wani cikin mutanen makka lokacin bai musulunta ba sai zo yana son aurenta Thank <laughs> you. oho dai kila ɗaya bisa ɗari suka ji cikin jama'a me za ka ce da na waje da na can wancan makarantar ai suna ji ba su ji abin da ka faɗi ba na gaba ma wasu ba su ji ba shi kenan sai wannan bawan Allah Allah ya sa masa tsananin ƙaunarta kuma mai kudi ne mai hali abinda mata suke so ka san wani mawaki yana ta iza sha ba sha'arul mar'i aw qalla maluhu a laysa lahu fi hadhihi idan kai fama malam farin gashi ya so makullo maka mata ba su san ka maka da rabo wajen hasati da goma yi haƙuri kawai ko ka samu guzuma yan uwanka ku ƙarisa? ko kuma ba ka da dukiya an kana da dukiya duk ba matsala ba ce sai a ce shura daji ko ba ka suke cewa ba ai matan suna jina sun san kuma gaskiya ne ya auri mai shekarun nan da ya tura ya ci kwanciyar hankali ya fi sanin mutunci to ka duba a hankali za ka ga yana da 'yan canji a tabbacin zo wajenta ya aika aka kira ta yake ya zo neman aurenta ya ce kai ni aka san ni musulma ba ne kai kadiri kai ko saboda musulmin farko suna alfahari da addinin mu kuma yanzu muna kyaman bayyana ma musulmin ne mu ko masu addinin ne mu bambancin mu kenan sai maganan Allah a ce muna wani lafiya ka saka muna eh, fitina a ofis ba fa ka ce wani yayi addinin dole bane a'a saboda gafala rabkalar da muka samu kanmu A ce kaiwa ne ce na ba kai ne kake bauta mu gunkin da aka sari ice gidan wani aka sassaka ba? ce eh, ce to kaga mun yi kama? Hmm? mun dace da juna ajinmu ɗaya ne ya ka tafi kawai wannan mana maka daina sai ji ya ƙara santa ya dawo ta kore shi da irin wannan kalmomi ya dawo ta sake koren shi ya sake dawowa ta ce kai in kana son na zan matarka abu ɗaya za ka yi aure kuma ban son komi naka sadaki na a shahadu Allah ilaha illallah wa Muhammad da rasulullah ka musulmin ka kai kalmar shahada ban san kwabanka sadaki na kalmar shahada da za ka yi Allahu akbar nan fa ya tsaya ya duba ya nazari ya tsokaci ya dubi kalmar shahada ya dube ta a ƙarfe dai ya gaba zai iya kyale ta ba ya kalmar shahada ya musulunta ta ce ka biya sadaki ta gaya wa manzon Allah aka ɗaura masa aure ya ce ban taba samun mata mai tsadan sadaki kamar ke ba Allahu akbar kun ji darasin to sai aiki ban kuma ce ka ce ba ka je kai aikin ka ne kai da kai ka ba kanka maki ni ban ma ce ka zo ka gaya mun ba wace ce matan? wane ne mijin da ka kai aiki yi aikin in kasan kuma kasan an san to shi ka cinye ɗari bisa ɗari an excellent mumtaz eh a dama mana ma'anan me yasa ake ba da kissa me yasa ake ba da labari saboda in na alkhairi ne kai intisali idan na shari ne kai istinadi yawo Allah a cikin Allah kai da Allah shi da Allah shi nan nan da Allah ya ta ce sai kuma bari kali ba da wani sabo sai kan ta na Allah ba Allah ya kuje su buka ya yi ka ta buka yake ya yi ya yi daidai, ko a bai dai ba sai dai dai ba na kuma mako eh ta laji ka kika za in kika za bai ba <laughs> kakkun maye mana ragi ta alaji ka cika zayin kai da kafa ake inda ake fadanki eh? ala halin mun gangaro ko mun ɗauko tarihi na annabi ibrahim alaihi salam wanda yake cike da darussa mabambanta amma lokaci yana nuna ya yi halinsa ana matsala Allah ya kai mu gobe za mu ji yadda annabi ibrahim ya zama ɗaya daga cikin ‘ya'ya masu koyi da kakansa annabi nu domin mu ma mu yi koyi ga shi kamar yadda manzanmu sallallahu alaihi wasallam ya yi aka tsayo akan tauhidi aka tsare dokokin Allah aka guje masaba ma Allah aka tsayu akan umarnin Allah jalla jalaluhu Allah ka ba mu ikon yin haka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah